mafi sharrin bayi a wajen Allah su ne masu yaɗa gulma tsakankanin mutane masu shiga tsakanin masoya su raba su idan kwalba ta fashe za ka ji ƙara fashe wata sau ɗaya amma za a iya taka ta sau ɗari haka yake idan ka furta kalma ƙwaya ɗaya ta riga ta tafi kenan ka faɗe ta amma za ta daɗe tana zungura zukatan mutane gulma da kini bibi da yaɗa abubuwa marasa kyau na sharri ba ƙanƙanin illa yake wa mutum ba